Babban limamin majami'ar Bishara Baptist Church ta Najeriya rashin jihar Oyo da ke sabo Ibadan Pastor Philibus M. Mayango ya kira ga ilahirin kiristocin duniya da su nuna kauna ga dukkan jama'ar duniya ba tare da nuna wani bambanci ba. Pastor Philibus M. Mayango ya yi wannan kiran ne jin kaɗan da ya kammala yi wa dimin kiristoci wa'azi a game da bukukuwan ranar kirsimati a harabar cocin Bishara Baptist Church a unguwar Sabo Ibadan a jiya Laraba. sunana pastor philibus m mayango gaskiya nake so in faɗi gaba daya faɗi duniya a ah, ina kira ga krista gabaki daya su yi kauna da juna domin wannan rana musamman ya ka zama rana ne wanda ya kamata krista su yi kauna ko wanda bai zama krista ba ma a yi kauna da juna domin littafi ya koya mana mu yi kauna da juna saboda haka rana tayo ya kamata mu yi kyauta mu ci tare mu sha tare ko da menene kana da shi ka ba dawanka ka ba makaucinka domin littafi ya ce mu yi bai nuna mana da cewa wana krista ne wana musulmi ne a'a wanda ya zama musulmi wanda bai zama krista ba wanda ya zama menene mu yi kauna da juna Allah da kansa ya mana kyauta wannan kuma bai nuna babanci ba dole kuma ba za mu ya nuna babanci ba ya yi mana kyauta shine ya ba mu Yesu Kristi shine muna murna a yau muna a buki Christmas a yau haka so na fada a fadi duniya baki daya Krista ko ina kake ka yi kauna da juna ka yi kyauta mu yi kauna da juna. Pastor Philibus M. Mayango kenan na Bishara Baptist Church da ke Sabo Ibadan ita ko Pastor Deborah cewa ta yi. Sunana Pastor Mrs. Deborah Philip amma sai mu uwaye na yara alokuchi hidima krismaka rana a yesu kristi za mu koya mu yara za mu koya musu abubuwa masu kyau wanda ya kamata su yi wanda su yi girma zai za su yi rayuwarsu za mu koya musu za mu siya musu su kaya na sa jiki komi da ci da sha za mu ba su za su ci su ji daɗi mu yi wani buki mu gama shi lafiya su zo su yi girmama za su gane abu da iyayensu mu uwaye muka koya musu za su gane Allah ya taimake mu. Uwar gida Pasto Deborah ta cocin Bishara Baptist Church da ke Sabo Ibadan kenan an da yi bukukuwan lafiya an watse lafiya Hassan Umar Tambuwal murya Amurka daga Ibadan a Najeriya.